Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da muna so ilimin yaranmu ya samu bunƙasa su samu natsuwa saboda matsalar shaye shaye nan yana ɗaga mana hankali. A matsayina na matashi ina buƙatan abubuwa biyar ne a wajen gwamnati. Na farko shine fannin lafiya da kuma tsaro. Abin da nake so gwamnati ta sa gaba a wannan sabon shekara da matsayina na uba shine a gaskiya harkar tsaro. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Banda matsalar tsaro da tsadar rayuwa abin da ya fi ɗaukar hankalin 'yan Najeriya a halin yanzu shine babban zaɓe da ake shirin gudanarwa a ƙasar a matakan jihohi da kuma gwamnatin tarayya. Batun da kamar kowace shekara zaɓe al'umma ke bayyana fatan samun ingancin rayuwa ko kuma sauyi. A yau shirin domin iyali ya nemi jin abin da jama'a ke so shugabannin da za a zaɓa su sa gaba idan aka zaɓe su domin samun ingancin rayuwa da kuma ci gaban iyali. sunana balkisu umar umar lida daga zinariya si muna so ilimin yaranmu ya samu bunƙasa su samu natsuwa saboda matsalar shaye-shaye nan yana ɗaga mana hankali domin yaro yanzu ɗan ƙarami ɗan shekara tara goma sai kaga ya zama ɗan shaye-shaye barin eriyan mu nan muna fama da damuwan yara 'yan shaye-shaye idan yaro ya yi shaye-shaye sai kaga yana tunanin a bari maman shi ma yana bubbuɗe mata ido saboda mini wallahi rashin kuwai kula ne da mu da 'ya'yanmu da ba a yi gaskiya tsakani da Allah shine muke so da Allah muna roƙon gwamnatin nan tamu mai albarka a taimake mu mu iyayen yaran nan a taimake mu a taimake mu ga makarantun nan wani ma bai da yadda zai biya school fees na makaranta kin ga kaman ni ina yin sana'a don biya ma yara na makaranta saboda baban su bai da karfi kuma ba zai ce mishi dole su ya ne ba ba zan sashi je yi sata zan sashi dan ce mishi in an sa wa da to ni na kama sana'a ina harkoki na in yi wani kama nan in kama dan ni har nayi wankau saboda in biya yara na makaranta saboda asirin mu ya rufu daga ni har mai gidan nawa to shi ne muke so da Allah a taimake mu mu mata a taimaka mana shi yasa muke kokarin mu mu dan tsindin cikin siyasa nan mu gani a dan yi da mu saboda ƴaƴan mu na gaba su samu ilimi mai albarka mu mu samu rayuwa mai amfani Allah kuma ya shirya mana yaran mu a taimake mu da Allah an jalalami dabar gaskiya kowa ya san insecurity da nan a southern zone har karshe ma ba ma iya samun baƙi saboda maganar insecurity na kidnappers din nan sun yawa mana a southern zone ba dama ka je ka dansar da doyanka ko shinkafanka ba za ka dawo ka yi bacci ba amma gaskiya matasa sun karɓi wannan abin sun sa a cikin aljihunsu kamar sana'a ban san ko saboda rashin aikin da ba iya ba su aiki ba ne ko menene zaka ga yara sun gama makaranta suna da masters suna da degree amma ba aiki sun je sun samu ayi bad friends su sa su a cikin wannan halin abun nan na san yana nan a cikin gidanmu ne in ba haka ba ki je kin sayar doyan ki ba ki da gida ki bacci ba ba ko ba zai iya zo san cewa kin sayar da doya ba sai dan gida so roko na nan shine da mun samu sabon gwamnati su nema yanda za su magance a dan bude wayan sabuwan da dan taimake tallan eh, yaran nan da sun gama makaranta su samu abin yi ko waɗannan ababen zai dan ragu don gaskiya har mun kace zaka je saudan zone ne za ce sai kun dawo don magana insecurity magana kidnappers ya mana yawa inda gwamnatin nan Allah ya sa duk wanda ubangijin Allah ya iya bashi matsayin nan su yi hakuri su dan dube wurin wuraren nan don gonaki ma ba ka iya yi ba don insecurity ba ka je gona ba in karfe shida ya yi kowa na so ya koma ɗakin kana ɗaki ɗin ma baka sira ba gaskiya akwai damuwa na roko na nan shirin da ubangijin Allah ya bar mu a cikin masu rai da lafiya mu iya gani ubangijin Allah kuma ya ɗora ma mai cici ci damuwa na shine a dan kula da wannan wurin magana insecurity in sun ba ma matasa abin yi kuma ba aikin gwamnati ba an bude su factory dan wani abu sun dan sassa su a wurin ina ga waɗannan ababen zai dan rogo. roko na kenan ma gwamnatin da za ta samu shiga sunana hajiya barira muhammad muna tare muna zaune da 'ya'yanmu ga sunan suna nan kace-kace a gari ba aikin yi wayansu ma sun gama makaranta wayansu ma suna da digiri sai karya sai a ce za a ɗaukan mana 'ya'ya aiki amma ba abin da ake musu gaskiya na farkon abin da ya kamata su taimaka wa makaranta akan karatun yara domin yara muna bukatan yaran mu duk suna zaune yawanci a gida talauci ya hana mu mu samu mu biya ma ƴaƴayen mu kuɗin makaranta da wanne da tsada abinci mutum zai ji ko mutum yana da yara sun kai goma zai iya biya musu makaranta dole yaran nan gasu nan suna ta a titi ana kallon su kamar ba manya a gari kamar ba mu da shugabanni ƙarshe yaro idan ya girma sai kawai ku ji yana cewa ni ba wanda ya taimake ni saboda haka ba wani babba eh, abin da yake gani kenan a cikin rayuwa saboda ya tashi a cikin wahala ya girma a cikin wahala manya masu motoci makota ma ba su ma yi taimakon ba suna ganin 'ya'yan namu suna yawo a cikin anguwa babu wanda zai ce tun da ne ina da rufin asiri Allah ya min rufin asiri makoci na ga 'ya'yan shi nan suna ta bol a unguwa ba wanda zai ce bari in ɗauki guda ɗaya in dinga biya mishi makaranta. to don haka muke addu'a muke kuma roƙon Allah kuma za mu tsaya da kafafuwanmu mu jajirce mu zaɓa kuma muna sa rai Allah zai taimake mu a cikin al'amarinmu. sunana philip nanpon sambo ina aiki ne a barkin ladi a matsayin youth and sports secretary Uh, me ya kamata a ce in 'yan takarar nan sun ci zaɓe ko da ma wane ne su yi ma matasa kin ga na ɗaya kin ga kamar youth acquisition center wajen koyon sana'ai kenan akwai su da yawa ba suna ba ba akwai su amma kayakin da ya kamata na anayin a zo a sa duk matasa zo su aikin kin gan babu kin ga zana gina youth center ko access center a ba sa kayan aiki ba to me ma nan so a sa kayan aiki kuma a ga su muhimmancin idan sun yi wannan koyon aikin ga abu za su samu a karshe kin ga zai taimaka na daya kenan na biyu idan sun samu matasan da suka aikin ai sun yi domin suna son cin gaba ne sai ku duba kukansu me ne damomin su me ya kamata a yi musu don su ma wata rana su ce eh na yi kokari sai ka kira su ka zo da su ku yi hira da su su gaya maka damomin su don sai ka zaba wani ka za ka yi sai ka yi musu kaga wannan sun ganka za su baka daraja kuma za su san cewa eh sun ci murin zabe da suka yi a matsayina na matashi ina bukatan abubuwa biyar ne a wajen gwamnati na farko shine fannin lafiya da kuma tsaro domin matashi ya samu tsaro zai iya samun kwanciyar hankali da zai iya nazarin neman abin da zai tafiyar da rayuwarsa ba sai ya tsaya jiran gwamnati ta bashi aiki ba na biyu shine tattalin arziki idan gwamnati za ta bunƙasa tattalin arziki ba yoyo a ce dala ya hau ba dala ya soka in za ta iya zauna ta gyara tattalin arzikin nan a matsayina na matashi zan ji daɗin tafiyar da rayuwana na uku shine harkokin noma idan gwamnati za ta bunƙasa harkar noma domin duk ƙasar da take ciyar da kanta abubuwa zai zo mata da sauƙi na hudu shine fannin ilimi na so gwamnati a gyara fannin ilimi domin aka samu matasa suna da ilimi zai rage gudanar da miyagun ayyuka na biyar yana ƙarƙashin inganta tattalin arziki ne a matsayina na matashi ina roƙon jami'an gwamnati da sauran 'yan siyasa su rika janyo mu matasa suna ɗora mu akan harkokinsu da suke yi kuma aiki ya fito ba wai sai a ce sai dan wane da wane ba wai sai ka ji ana ɗaukan ayyuka a sirrance ba a dinga buɗawa 'ya'yan talakawa su ma dinga samu. A matsayina na uwa gaskiya abubuwa da dama da mu iyaye muke so gwamnati da za ta iya mana musamman yanzu abin da ya tunkaro mu na ƙara wa karatun jami'a kuɗi wanda a gaskiya mu iyaye muna ganin mu da ba mu da ƙarfi kamar ana nuna mana cewar mu fa ba za su yi karatu ba. To gaskiya wannan abu yana ci mana tuwo a ƙwarya domin muna fama ma a wannan marar da abin da za ka ci da lafiya sannan babu abin yi sannan samun yayi karanci abu abubuwan rayuwa ya yi tsada to da wanne bawan Allah zai ji gaskiya wannan ƙarin kuɗi da aka yi mana in so samu ne a mayar da shi yadda yake a da ɗin ma yadda yake watakila za ki ga dubu hamsin dubu ɗari to da yaya ake kwagwagwa da za a je a samu balantana yanzu a biya ninka so ɗari biyu ma to muna fata gwamnati za ta duba wannan Suna na Halliru Abdullahi Maraya tsohon mai ba gwamnan jihar Kaduna shawara a kan harkokin addinin Musulunci. Abin da nake so gwamnati ta sa gaba a wannan sabon shekara da za mu shiga a matsayina na uba shine a gaskiya harkar tsaro. Da yawa iyaye mun rasa 'ya'ya, mun rasa mata, mun rasa maza sanadiyar rashin tsaro da ke addaba ƙasar nan. Misali ya zuwa yanzu an rasa wajen mutane dubu hamsin da uku da ɗari hudu da sha takwas a wajen shekara bakwai da wata bakwai da wannan gwamnati take mulki so da haka ya kamata a sa tsaro a gaba sannan kuma bayan haka a ɗauki mataki wajen ganin cewa ƙungiyar malaman jami'a ta ƙasa ba ta ƙara shiga yajin aiki ba domin babu shakka rashin ilimi ga al'ummar ƙasa shi ke haifar da matsanancin talauci Allah ya sa za a je kuma a yi amfani da abin da muka bayar shawara. Kadan kenan daga cikin ɗimbin matsalolin da suka addabi al'umma a Najeriya da suke hankoran ganin shugabannin da za a zaɓa sun shawo kai. Batutuwan da za mu ci gaba da haska fitila a kai a cikin shirin ba'iznillah. Muna godiya ta musamman ga wakilanmu Zainab Babaji da kuma Halima Abdulra'ub da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana mu nufi ƙasar Ghana. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri. In yi shuru ko in yi magana. Mata su baka amsa.